فامن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم سي النبي لوط ya ايماني دشي النبي ابراهيم annabi lalle zan yi hijira zuwa ga ubangiji na in tafi ƙasar Sham mai albarka, lalle Allah shi ne mabawayi, wanda ba a galaba a kansa, kuma duk wanda ya hijira zuwa gare shi baya ƙasƙanta mai hikima cikin ƙaddarawarsa da gudanarwarsa.